nan dai suka nausa cikin daji suka yi tafiya ba sassauci har suka shafe sa'a goma sha biyu ba tare da sun haɗu da wani mugun abu ba duk wata muguwar dabba idan ta hango su daga nesa sai dai kaga ta ratsa ta sauya hanya haka ma mugayen aljanu 'yan fashi kuwa da zarar sun hango sarki darmanu tare da sulabainu sai kaga sun yi ta kansu saboda sun san cewa bakin rijiya ba wajen wasan yaro ba ne a daidai wannan lokaci ne magariba ta gaske su kuma a sannan ne suka shigo farkon dajin da waɗannan tsuntsaye na sarki dalmanu suke da shigarsu cikin dajin sai sarki dalmanu ya ɗaga kanta sama yana mai karanta waɗansu lasumai na tsafi faruwan hakan ke da wuya sai da bainu da sarauniya agatar sawara suka ji wata irin iska mai ƙarfi daga sama ta fara kaɗawa kwaɗam sai ga waɗansu jibga jibgan tsuntsaye guda uku sun bayyana suna masu saukowa ƙasa duk su ukun a gaban sarki da Darman suka sauka suna masu dukar da kawunansu alamar cewa sun kwashi gaisuwa nan take sarki da Darman ya shafa kawunan waɗannan tsuntsaye ya yi magana da su a cikin yaren tsafi faruwan hakan ke da wuya sai tsuntsayen suka buɗe fuka suka sake tashi sama suka luluka a cikin gajimare har suka ɓace ɓat tamkar ba su taɓa wanzuwa ba A sannan ne sarki dalmani ya dubi yarimal bainu da sarauniya a sawara ya ce a nan za mu yaɗa zango mu ɗan huta don da cikar kamar sa'a uku waɗannan tsuntsaye za su dawo su ɗauke mu mu ci gaba tafiya nan take sai kafa tanti suka fidda abincinsu na guziri sai kama ce suna hira kafin ya rima albainu ya wani abu da hannunsa tunin sarauniya ya ta ta miƙo masa ya zama cewa tana kyautata masa ba ta son ta ga yayi wani abu na wahala da kansa face ta taimaka masa bayan sun gama cin abincin ne agata sawara ta miƙe tsaye ta dube su ta ce tana son ta zagaya bayan wata ƙatuwar bishiya da ke can gabansu ta yi bawali tana gama faɗin hakan sai ta juya ta nufi inda wannan bishiyar take tana isa kuwa ta zagaya bayan bishiyar ta ɓace musu da gani a wannan lokaci ne sarki darmanu ya dubi labaino cikin murmushi ya ce na fuskanci cewar agata sawara ta kamu da matuƙar sanka. ko da jin haka sai mamaki ya kama lubaina ya dube shi ya ce wacce irin magana kake yi haka ai wannan bayani naka daidai yake tatsuniya a cikin kunne na domin babu yadda za a yi sarauniya ta soni saboda ƙwararren dalilai guda uku dalili na farko shine a rayuwarta ba ta taɓa yin soyayya ba don babu wani ɗan namiji da ya taɓa burge ta dalili na biyu shine ta san cewa ni ba cikakken namiji ba ne. kaga kuwa ba za ta so ta auri wanda baya haihuwa ba ta zo ta rasa magaji dalili na uku shine "Tafi ni kyau ta fi ni mulki kuma ka san su mata sun fi son su auri wanda ya fi su komai ko da ya yari mai zo nan a zancensa sai sarki dalmani ya bushe da dariya sannan ya dubi lubainu cikin nutsuwa ya ce lubainu kai saurayi ne matashi wanda har yanzu yake ɗaukar darasi a cikin karatun duniya saɓanin magidancin mutum kamata wanda yake da matan aure ashirin da 24 babu irin soyayyar da ban yi ba a rayuwata dukkanin alamomin so da ƙauna sun bayyana kan fuskar sarauniya ta sawara a gare ka da kuma alamomin ƙauna a zahiri idan ma baka yadda da abin da nake gaya maka ba yanzu nan nan gaba za ka gani a lokacin da kura ta kai bango ka bar ganin cewa ta san kana da mata a gida mai gidanka ka koma gare ta hakan ba zai hana ta so ka ba saboda shi so ba shi da hijabi kuma babu abin da yake iya tare shi idan har ya yunƙuro hallibaini ya bude baki zai ce wani abu sai ga sarauniya ta dawo don haka sai ya shiru bai ce komai ba Ina ta nazarin abin da sarki darmani ya gaya masa haka dai sarauniya ta wata zauna tare da su aka ci gaba da hira inda sawara ta dubi sarki darmani ta ce yanzu kai a ganinka ta yaya za mu je wa boka da shin za mu je masa ne cikin lumana da nasiha ko kuwa za mu je masa ne ta tsiya da tsiya ko da jin wannan tambaya sai sarki lumana ya mulmushi cikin ajiyar zuciya sannan ya ce ni ta yaya kuka zo mini ke da labainu sarauniya sauwara ta ce ai kai baka bari mun iso fadarka ba tun a dare ka tare mu kana mai ɓadda kama ka zo mana a siffar tsoho don ka yaudare mu ka cutar da mu da jin haka sai sarki dalmani ya yi dariya kuma ya haɗe fuska ya ce to ki zaton yaudara da tarkon tuggu to ki zaton yaudara da tarkon tuggu ninkin wanda na yi muku daga boka da busa tunda kin san cewa shi ya ninka ni sau ɗari a komai ko da jin wannan batu sai hankalin sarauniya saurara da na yari malbai ne ya tashi domin sun fuskanci cewar haɗarin da ke gabansu na fuskantar boka da rubusa ba kaɗan ba ne ko dai su sha wahala ko kuma su rasa rayuwarsu gaba ɗaya haka dai suka ci gaba da hira har lokaci ya cika sai ga waɗannan manyan tsuntsaye guda uku na sarki manu sun dawo suna masu saukowa ƙasa daga can ƙololuwar sama cikin gaggawa su ukun suka miƙe tsaye suka haɗa suka haɗa nasu inasu kowannensu ya hau kan tsuntsu guda sarki almani ne a kan gaba sarauniya tsawara a tsakiya sannan yarima bainu lokaci guda tsuntsayen uku suka buɗe fuka-fukansu suka tashi sama suka luluka zuwa can sama suna masu giftawa ta gabar rana wacce ke shirin faduwa ta zama jajawur abin gwanin ban sha'awa ga dukkan halittar da take kallo da ya kasantar ba. kamar yadda sarki dalmanu ya faɗa haka al'amarin ya kasance wato sai da suka shafe kwana hudu da yini ɗaya suna tafiya a sararin samaniya bisa waɗannan manya-manyan tsuntsaye sannan suka hango gidan boka da rubusa a nesa kaɗan da su babban abin da ya baiwa labainu da sarauniya sauwara a cikin wannan tafiya mamaki shine a tsawon duk kwanakin da aka yi ko sau ɗaya tsuntsayen da ke ɗauke da su ba sa gajiya ba kuma sa saukowa ƙasa a yaɗa zango ha kuma duk su ukun babu wanda wata bukata ta kama shi ta bawali ko bayan gari sai dai kawai idan sun gaji da zama a kan tsuntsayen su kwanta su ta sharar bacci abinsu cikin kwanciyar hankali ba tare da fargaba komai ba da yammaci ne sakaliya suka hango wannan gida na bukatar busa wanda sai dai a kira shi da aljannar duniya saboda ginuwarsa da ƙawatuwarsa Tun da Yarima Lubaini ya zo duniya ko a bakin masana tarihi bai taɓa jin labarin gida mai kyan na boka da dubusa ba. Sai dai babban abin takaicin shi ne a tsakiyar dokar daji aka zo aka gina wannan gida wanda aka ɓata miliyoyin dinare wajen gina shi. Kai da gani ka san cewa in ba da ƙaƙƙen boka ba wanda ya cika ɗabibin gaske babu wanda zai iya gina irin wannan gida a dokar daji haka ya zauna a cikinsa. da saukar tsuntsayen uku kusa da ƙofar gidan da ta zarar kamar taku ashirin sai kawai suka ga an buɗe kofar gidan wacce ta kasance ƙatuwar gaske ƙofar na buɗewa sai suka ga waɗansu kyawawan kuyangi su koma sha biyu sun fito daga cikin gidan a jere a layi shida shida a hannun dama ragowar shidan a hannun hagu dukkaninsu suna ɗauke da wani ɗan ƙaramin kwando wanda aka yi shi da ƙarfen jauhari kowane kwando an cika shi da wani irin jamfure mai tsananin ƙamshi gaba ɗayan waɗannan kuyangin suna sanye ne da dogayen riguna masu launin kore waɗanda aka yi su da miski babbar cikin kuyangin ce kaɗai take da riga kala daban mai ruwan ƙwai wacce aka yi mata ɗinki mai siffar ɗawisu tsananin kyawun waɗannan kuyan tsananin kyawun wannan kuyan gagami da kyawun shigar da ta yi dole ne ya ruɗu kowane lafiyayyen ɗa namiji cikin tafiyar ƙasaita da karairaya tamkar macijin gona haka wannan kuyanga da shauran 'yan uwanta suka iso dab da sarki manu suka risina suka yi gaisuwa gami da yi musu barka da zuwa a sannan ne shugabar kuyangin ta dago kai ta dubi sulbain ta ce lale marhaban da manyan baƙi na musamman lalle mai girma da rubusa yana farin ciki da zuwanku kuma ya ce na muku jagora zuwa cikin fadarsa ko da jin wannan batu sai sarki dalmanu sarauniya sauwara da yarima labainu suka sauko da kan waɗannan tsuntsayen suna sauka sai tsuntsayen suka sake buɗe fuka suka tashi sama kafin ƙiftawar ido har sun kule a cikin sairin samaniya ko da ganin haka sai mamaki ya kama labainu da sawara wai shin su waɗannan tsuntsaye wanne iri ne su gashi sun yi tafiyar kwanaki hudu da yini ɗaya ba su yaɗa zango ba kuma da saukar su yanzu nan sun sake tashi sama ko hutawa ba su yi ba ba bare su nemi ruwan sha ko abinci an yi ko waɗannan tsuntsaye ba su hirtattu ba ne amsar da sai kasa baiwa kansu kenan ba tare da fargabar komai ba kuwa sarki da suka yi bi wannan shugabar kuyangi a baya suka nufi cikin gidan su kuwa shauran yankin tuni suna kan gaba suna zubar da wannan jan jamfure mai kamshi a ƙasa sulabainu na bi ta kansa da shigarsa cikin gidan sai duk su ukun suka kama kalle-kalle da waige-waige domin sun zama cikakkun 'yan ƙauye duk da cewa dukkaninsu sarakai ne masu tarin abin duniya ba komai ne yasa suka zama 'yan ƙauye face ganin kayan ƙawar da idanunsu ba su taɓa gani ba da abubuwan al'ajabi wanda ko a mafarki da hasashe ba su taɓa zaton wanzuwarsu ba a cikin wannan gida ne sai ga wani ƙaton lambu wanda girmansa ya fi na wani ɗan ƙaramin garin kuma kyawawan bishiyoyin da ke cikinsa da furanni tamkar halittarsa aka yi a ciki ba shuka su aka yi ba kai sai kai zaton idan kai musu magana za su amsa barewa tsuntsaye da ƙwaron nan mai suna malam buɗa mana littafi kuwa ga su nan birjik a cikin lambun kala-kala launi nauli ba za su ƙirgu ba kai idan mutum yana kallon waɗannan lambu da abubuwan da ke cikinsa sai ya manta da duk wani bakin cikin duniya kuma sai ya ji kamar shi sarkin duniyar ma gaba ɗaya saboda farin ciki sai da aka yi tafiya da su kusan ta rabin sa'a sannan aka iso da su fadar boka da busa wanga ya fada ce wadda girman ta ya kai a sanya gidan sarautar sarauniya sawara guda uku a ciki wannan karan sai da da suka rinka yin tuntuɓe suna faduwa ƙasa saboda kalle-kalle da waige-waige bisa kanin kayan kawar da ya fi wanda suka gani a baya amma kuma duk wannan ƙawa sai ta zama ta banza domin kuwa ba ƙaramar razana da firgita suka yi ba sakamakon ganin irin fadawan da suke cikin fadar babu adama ko guda ɗaya a cikin dubbin fadawan boka da busa face waɗansu irin halittu waɗanda mutum ba zai iya tantancewa ba ya ce aljanu ne ko dodanni wasunsu rabin jikinsu na mutum ne rabi na aljan wasu rabi dabbobi rabi dodanni wasu kuwa rabinsu na aljanna da wuta su sun kasance manya-manya girda-girda sai dai a kwatanta girmansu a siffofin mardai ko mutanen farko dukkaninsu suna da matuƙar muni ƙwarjini da ban tsoro kuma suna ɗauke da mugayen makaman yaƙi iri-iri barkatai wani kalar makamin ma ko a tarihi mutum bai taɓa jin irinsa ba waɗannan dakaru sun cika fadar gaba ɗayanta sai yan ya hanya suka bari a tsakiyar fadar wacce fadinta bai wuce kamun uku ba kuma ita ce hanyar da za ta kai mutum har zuwa inda karagar mulkin boka da dubusa take ko da boka da dubusa ya kyallara ido ya ga kuyanginsa sun shigo cikin fadar tare da sarki da sai ya miƙe tsaye da kan karagarsa cikin tsananin farin ciki ya bushe da mahaukaciyar dariya ya ta dariya kamar wanda aka bashi komai na duniya al'amarin da ya ƙara razu na sayari malbaini kenan suka ji alkinsu cewa lalle boka da rubusa yaudararsu ya yi da ya turo aka karɓe su hannu biyu lalle yankurin cutar da su zai yi Bayan boka da Musa ya dariyar mugunta har ta ishe shi, sai ya murtuƙe fuska a lokacin da waɗannan kyawawan kuyangi goma sha biyu suka rikide suka zama aljanun haske riƙe da zabga zabgan kubba kuma suka yi wasu yarima labarin ƙawanya. Ko da ganin haka sai sarki Dalmanu, sarauniya da sarauniya Sawara da yarima labainu ma suka zare ta kubban suka jingina da bayan su su ukun suna jiran su ga ta inda za a kawo musu hari. ko da ganin haka sai boka da busa ya sake bushewa da aliyar mugunta karo na biyu sannan ya dubi sai rima labaini ya ce kun yi hauka kuma kun yi babban kuskure har da kuke yin tunanin cewa za ku zo wajena neman allon sihiri ni kuma na ɗauka na baku alhalin kun san cewa yau sama da shekaru bakwai kenan ina son kawo kanku nan fara ta kun ai abin da kuka faɗa gaskiya ne cewa kowa a gidan sarki ne ina mai tabbatar muku cewa tun da har kuka shigo nan cikin fadata to tabbas babu ɗayan ɗayanku da zai fita daga nan a raye kuma shi kun shigo ɗauke da allinan sihirin guda biyu ku sani cewa ta na yi bincike na gano hanyar da zan iya cire allunan sihirinku daga cikin kwalaben sihirin da kuka sa su ina ciro su zan haɗa su da nawa hakan na faruwa shi kenan na zama sarkin duniya duk wata halitta da ke bisa doron ƙasa walau mutum ko aljan dabba tsuntsu ko ƙwaro sai ya dawo ƙarƙashin mulki na da iko na yanzu zan bar ku waɗannan aljanun haske da suka da suka yi muku ƙawanya na ga iyakar ku da kuke da shi don karɓar allon na. ko da gama faɗin haka sai boka da rubusa ya yi wa aljanin izinin su hallaka su darmanu nan take kuwa aljanin suka afka musu aka rugunsume da azababben yaƙi ya zama cewa aljanin suna kai musu sara da suka cikin tsananin zafin nama da ba su taɓa gani ba duk sa'ad da takobin aljanun nan ta haɗu da tasu sai dai ya ga targatsin wuta na tashi kuma takobin labarin da ta tsawara suka ringa zaƙushewa ta sarki jermanu ce koyo ba ta komai ba haka kuma duk sa'ad da su labainu suka samu nasarar sara ko sukar jikin aljannun sai dai su ji kamar sun sari iska bugu da ƙari da ƙyar su labarin suke iya tare harin aljanun, saboda ƙarfin saransu jinsa suke kamar katon dutse ake bugawa a kan takubbansu wanda sai ƙato arba'in sun taru za su iya ɗaukarsa a duk sa'ad da takobin aljannin nan ta shafi jikinsu sulbainu ko da kuwa tsallaka ta yi sai dai ka ji sun ƙwalla ihu saboda ɗanganin zafi da zogin da suka ji a lokacin da jini ke tsartuwa gami da feshi daga jikin nasu ko da bokadar busa ya ga yana samun wannan gagarumin nasara sai ya ci gaba da kalkalewa da dariyar mugunta saboda ya tabbatar da cewa haƙansa ya cimma ruwa al'amarin sai rima da bayinu kuwa suna wannan yaƙi ne ya cikin nadama a takaici, domin sun gane cewa lallai tsautsayi ne ya sa suka biyo bokadar busa har gidansa domin karɓan allon sihiri banda tsautsayi kuma za su iya cewa ajali ne ya kira su banda tsautsayi kuwa suna iya cewa ajali ne ya yi kiransu domin sun san cewa babu wata dabara da za su iya yi a yanzu su ceci rayuwarsu daga hannun waɗannan aljannu na haske shin sai rimal bainu za su kuɓuta daga hannun waɗannan mugayen aljannu na boka da rubusa har su ƙarfi allon sihirin hannunsa idan har hakan ta kasance yaushe ne za su isa kokon bahar infal yadimal ne ya samo maganin da ya fito nema yaya soyayyar sarauniya sauwara da yadimal ne za ta kasance shin za ta bayyana masa sirrin zuciyarta ne kuma yaya zai karbi ta yin nata a wanne hali ya zarina take yanzu a can birnin zamral bisa bakin cikin rabuwa da masoyinta yadimal bene ina labarin yadira mangul da mahaifinsa sarki alkas waɗanda suka koma can birninsu a cikin baƙin ciki na saɓani shin yadiyar mangul zai cire sanya yadiyar daga cikin zuciyarsa gaba ɗaya a matsayinsa na wanda ya zamo masaki mai hannu ɗaya wani mataki zai ɗauka a kan mahaifinsa sarki alkas wanda ya ce ya cire shi daga sahun 'ya'yansa shin yana tunanin ɗaukar fansa ne a kan yarimar bainu ko ko ya rungumi ƙaddara yaushe ne yarimar bainu zai dawo birnin zamral har ya sake saduwa da masoyiyarsa ya dina 'yar babban attajiri nahiyar marubucin ya ce domin jin tarin wa'innan amsoshi sai mu haɗe da ku a littafin allon sihiri littafi na uku gobe idan allah ya kai mu don mu ci karanta muku wannan ƙasaitaccen kuma ƙayataccen labari mun ba lafiya cikin ƙoshin lafiya kan a manta an sarrafa littafin daga bakin dai shirai usman in tashar hausa na tv sai a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa domin a